zama babban kare abin sa rani wui ko da mai kare gagata lamma duka da kuru ka taba buge dan ladin gumi daki na taba kashe dan ladin gumi nan cikin garin daki takwas na ta yi sai na kama babatu ina kuwa ina daga eh. sun ka zo su bani kashi Allah taimaka min na shi ta gari da dare <laughs> to ranar zamara na da suke shi ne ya tuna min ya ce yana bani labari shi dan ladin duk lokacin ya yi lalaben ma ya nemo nan baka ko yana samun ku gaisa lokacin Allah ka da iko Allah ka da iko ya ce ma kun haɗu da shi kwana mariga ne shin ko ina muna mai riga eh, ya rama kisan da kai mai da ya rama kisan ne mai kima ya eh, mai kiɗi mai na kare ya mai kiɗi. abin nan ya kar mai riga da ya mai kiɗi. shi ko mai gidansa yace ya ba ya ba ya ba doki da kaya eh ina jin daɗi ni ko wani mutum ne wani mai gidana ya to yace mini in an ba mai na kare doki da kaya shi ko ya biya min makka Allahu akbar to abin da ya dubu bai samu ba gaba ɗaya ni ban samu ba shi bai samu ba gaskiya ne gaskiya ne wallahi haka bai yi To ɓangaren dai kai wane ne mai gidanka misali wanda ya hore ka? Wanda ya hore ne Umaru Gundumi. Ok, Umaru Gundumi. Umaru Gundumi da ruwan gulmare. Ok, su sun ka hore ka. Su ne masu gidaje na duk inda sun ka sani ina shiga. Kuma in suka ce in bari ina bari. Haka ne. Kaji ni kuma wayanda suka taso baya gare ni Ali Zuma. Eh. Dan gero. Eh. Su a yara na ni kuma. Mm. Haka ne. ko kuma duk inda na su shiga suka yi in sun ƙi ni nika so in ba su kashi Allah da iko ne kadirga su yau sun zama wata ciyar suna can Abuja suna cin gani masu. Kwarai da gaske ta zu misali da yake dambe da an yi dambe na neman suna da jaruntaka. Gaskiya an kai lokaci ana aza mota wai ɗaya rana abu. Kwarai kwarai abin zama mamaki. To me kake ganin a bambancin damben ku na da na yanzu? To akwai bambanci saboda mu dambin da da na yanzu bambancin sa hmm. na farko shine in ka ga dan dambe ba za ka gani cikin wani yanayi ba. Dan damben mu duk lokacin nan duk wanda ka gani in dai dan dambe ne wani da ka gan to ka ga wani mai kaman mai kuɗi. sai dai wani an kila zare dan gogan ma huska a gadan tambo amma in ba haka ba kila in ka gani kana cewa mai kudi ne don ya shiga sutura ya shiga manyan dinki babban boyel manyan manyan shadda ya sa in kuma bai sawo su ba ya sa tagwa ta kwarai cikakka da dadda kuma ya sa hulla in ka gani ma kana cewa cika kashin kudin gidan nan gaskiya ne gaskiya ne to yanzu ga amma yanzu kuma da kaga dan nan sai ka gane shi kamar an an babarawo kashi gashi nan dai ya wani shegin aski kamar dan giya ya sha koshi ya fadi a ce wai suka su zaru mai dan wando ga ga na abin ga dan suna bar sun ga na yan gunta ta guna kai daga nan dan an ce ba dan dame sai ka ce eh dan dame ne kaga kamar ma'aikaci an to ni kame an da an gan shi kama za a yi tunda an ga ya ya ranganta kwarai da gaske to yanzu misali cikin lokacin da ka yi wasa wani ɗan dambe ne ya shi wahal da kai kuda kana buge shi. To wallahi ban san shi ba. Wanda misali duk lokaci ko da ka yi mai kisa nawa na amma in ka zo dambe da shi kana yana baka wahala kafin ka buge shi misali. To gaskiya wallahi ni dai mutum guda mun ka taba dambe da shi dambe ya kusa kan damben mu kusan tara. Eh. To sai na tara ɗin na kashe shi. Eh, wani na. Shi ne mai riga. Ok, mai riga. Eh, mai riga ya wuri mun kai wannan zambe. Shi ta na san ni wanda nika dan muka dan dade muna buga da shi. To bangaren kuma wanda ka wa wanda da ka taka kana buge shi. <laughs> Nan ya da yawa ai. eh to <laughs> ya misali ko guda biyu <laughs> nan <laughs> to ba misalin guda biyu karanci musu mutunci yayi eh. a ba yanzu abin sun sani su ka ah, nan suna da yawa ba duk ba guda bane ai na suna da yawa sun yi goma sha wani abu gaskiya ba shi ne wallahi <laughs> wasu na zaka na san ba da ba da yaki ba su ala kashe su saboda ba su iya dangan ba gaskiya ne wallahi <laughs> yanzu misali bari mu koma bangaren yanzu ka gama damben ka lahiya lau kayar sana'a mi balan ba ko yake yanzu sana'a ta da na dambe na dawo nan garin bisin mm. Isu local government. Na gane. Na zo na wanda lokacin na wanda a yi ce ma local government mai gidana a Tahiru Ji Koko. Hmm. Dama na ɗan yi karatu na to karatun dai bai yi dawa ba. Eh. Sai na rubuta suru local government ina neman aiki kuma Allah ba sa an ka bani an na samu aikin duba gari. Eh. Malaman shara haka. Na gane. sai na koma da sai na sai kyamara ina na ina da yawon hoto abin da ina an ta zuwa aiki sai aji kyamara na ta sai wurin aiki in muka dawo da inspection din mu eh. sai in na in shiga gari na dan yawa ta da haka almin yayi karyi da eh. da na samu shago na kama shago da na sai kwamfuta kwamfutoci yanzu haka ina da shago na kwamfuta eh. wanda ke nan nan local government gaba ɗaya ma yanzu ko ko bisi na ake kawa nan kwata bisi Gona hmm. aiki da nan tafin ne da sauran photocopy, eh. passport, sauran abubuwa da duk aka dai. Mashin invitation da sauran abubuwa da dai yara na ke na yanzu. Ya Allah. Eh, kuma shi babban yaro na guda hmm. na tura ya je ya yi karatun health technology ya kare kuma yanzu yana yana aikinsa nan bisi. To, kamar ka san nan ne yau na ce to yanzu kana da ɗiya nawa eh lallai ina da ya'ya ya'ya na kuma eh. su dai guda suna dai suna karatu eh a gaci yanzu ina da kusan ɗa dai tara gare ni na maza eh kuma ina da ya guda biyar mata eh an wa uku aure sauran biyu na nan tukuna hayan yanzu insha Allah to misali yanzu da a ce cikin su guda ce zai yi sana'ar dambe zaka bashi a'a ba zan bashi ba gaskiya <laughs> gaskiya ne <laughs> ba zan bashi ba ba zan bashi ba karatu nan da sa su yi shi da su don don mu kaga lokacin nan mu mu sheda yaro da mu mun shiga mun yi dandan ga hmm. mun je ga suna kuma su duniya ta ji mu kuma mun ga duniya duniya ta gane mu ko ba ba to alhamdulillah kuma muna da alfarma ga mutane yau duk inda mun ga tashi mun ga ce gashi gashi an ce yau balan ba ko shi to kowa ya ga ya sani kaga alhamdulillah to yayi ko ba amma zamani ya shigo yanzu karatu hmm. eh kokari ka sa yaro ka makaranta san ya zan wani ya san abin da yake yi gaskiya ne to kafin mu ke kamar mm. kowane wani lokaci a lokacin dambe zaka ga wani in yana ganin abokin tahiya ta dan dambe zai ji karhi ko abokan oh, kai lokacin wa kai son ka ga kuna tahiya wuri guda da shi wanda muke saurin ta da shi da garba taka lahiya daga garban taka lahiya garban taka lafiya shi duk inda muke tare muke da mun dawo ma ina iya sauke kayana kawai in hau mota kuma in je garin su mun kwana biyu kuma in dawo Eh. shi kuma in ya tashi zuwa yana yar zuwa garin mu mu dan cashe din nan shi tashi mu ce. inda ba zamu duk inda zamu dai ba lokacin ba waya sai dai in tunkare da ko in to ni in tunkare shi dan bi masu tasowa yanzu eh ni a shawara ka wurin su kuma shawara ta da yan dambin da ka tasowa yanzu alhamdulillah na godiya ga Allah subhanahu wata'ala hmm. da kai min waga tambaya an faɗa ma duniya wallahi su yi ƙoƙari kowa ya kula da iyayensa na'am wallahi in ka samu naira ɗari biyar yi ƙoƙari ka kashe rabi ka aji rabi ka yi ƙoƙari ka tabbatar da cewa ka aika su gida ko ka je gidan nan ka kai su na'am uba uwaye mu mun sani cewa uwaye su mu a tare da su e, uwayen mu ne don haka mu ɗiyan su muke to wallahi muka taimaka ma ubanka ban san wani uban da za ka taimaka ma ba gaskiya ne gaskiya ko ba haka ba ni dai wallahi tasowa na 84 hmm. na fito na jiyo na sami gundumi hmm. gundumi ya mini hudu banda har yanzu ban mantuwa da ita yace mai kaya yace ina ce ta baka maganin da ubanka bai taba baka ba hmm. na zo yace min nan da duk za ka yi ta wurin dambe ka tabbatar cewa tun da sa ka ka iske babanka ka gurwa na cikin daki ya dawo da sallah baba ina kwana lafiya lau an ta lafiya lafiya lau mama ina kwana lafiya lau sannan ku da sannan ku da ya Allah ku taimaka min idan Allah in na yi muku laifi don Allah ku yahe mini ina so in je dambe sokoto yau hmm. sai ka kyale daga nan ɗaya daga cikin sun yana magana yace da wani a baka da lahi tsakanin mu ubangiji Allah kai ka lahiya Allah ya dawo da kai lahiya to Allah wani wani wasu na hudu ba cewa doka kila da gida ka san kaji kaji kaji kaji ko ba haka ba haka ne tabbas to don wallahi ka ji abin da gundumi ya min sai yasa bani mantuwa da gundumi shi yasa ka ga ban taba mantuwa ba ni kuma in na tadda yaro sai na faɗa mai haka shi yi kokari shi zan kai haka nan to yayi daidai insha Allah zai samu nasara yan dandan na zamani su yi kokari su kula da iyayensu in mutum bai kula da iyayensu ba wallahi yana karshen karshen kihi wallahi shi koma wuta gaskiya ne gaskiya <laughs> wallahi kuma bai cin nasara Allah akwai masoyanka da dama waɗanda suka jin sunanka gaskiya ne ba su gane ka ba ya gaskiya ne ko gare ka gare su ya gaskiya ne eh ni a sakon ka wurin su sakona ina musu fatan alheri ina ne sun ga taimaka mana mun yi muka wace, ubangiji Allah shi musu ilma irin wannan ubangiji Allah ya tabbatar mana alheri mu kan mun riga mun kama jikin mu mun bari mun komo gida mun zauna gaskiya ne kuma mun bar su lafiya ubangiji Allah ya zaunar da su lafiya da iyalansu hidimar da sun kai muna muna godiya ga Allah ubangiji Allah ya saka musu da alheri madalla madalla shi a godiya ta ga jama'a ubangiji Allah ya tabbatar da alheri wanda mun kawo alaihi to Allah ya yi muna mun mun yahi mun dawo gida mun kama addinin mu <laughs> To jama'a masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa da shahararren dan damben nan na ɓangaren gurmaɗa Balamba koshi wanda yake zaune a Kokobesi a halin yanzu. a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku musamman ahmad makera da ya yi ƙoƙarin haɗa mu da balan bakoshi ni al'amin da na gabatar nake cewa to idan kun ji daɗi ku kasance da mu wani lokacin don jin wani sabon shirin hol.

God.

Dunsuna sun gaggado da ga fada na iske kwattoci na da ce mini ne hori kan bakin yaran ba, muke haɗan ba kusan mugu ba. ƙarshen fitattun kusa bana in an yi arzikin su kashe ɗan banga ƙarshen da masu gabanin suna shi ya ba su da mutane banga. Dole ginin ɗayan gurma da sun bai kuka ni da goro kuma sun haɗa aikin daji sun fi fito shinkawa da mutane kuma sun sun gama yaƙi su raini mutum gulmabbuwa. To har na dole mutum kuka da gabanin ka dandan gobba da lalata ya yi shirin ga ɗaya makaɗa birkin da birkin sun lalace inda ana ya ci da ka da ba mu zuwa ko da na so ka muka dandali don komi mun garɗa ta ka da lalata bayan buga dan dan kallo ba da nawa suka yi ba dole malakku dai shi ka rasa zuwa yawo shi dai suka mamaki Life.

sani iya ta yi ɗauke da ta ita alhaji aibu da da ke uwar gida da barai ta ba don nan ba ta kyauta ga masu yadda shi